da yan agaji da matasanmu da baka haduwa a wannan farfajiyar masallaci masjidul ilmi da muhammad suleiman rahmatullahi alai mun haɗu ba don komai ba sai domin ci gaba da darasin wannan littafi mai magana akan hukunce-hukuncen jana'iza na babban malami allama muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alai idan ba manta ba cikin darasinmu muna magana ne akan as-salatu ala janazati sallah akan gawa mun tattauna matsaloli da yawa wayanda mun fa'idatu da su muna cikin shahi na arba'in da biyar amma dai magana ta waro daga shahi na arba'in da hudu inda malam ya yi magana a kan cewa akwai waɗansu daga cikin mutane wayanda shari'ar musulunci ta shar'anta a yi musu sallah in da su daga cikinsu Malam ya kawo magana kan ƙaramin yaro yake cewa ko da farin ciki ne inda ya riga ya kai adadin wata shidda to ya halatta in ya rasu a yi masa sallah amma kuma don ba a yi mai sallah ba kuma ba laifi ba ne amma dai an shir'anta a yi masa sallah ya kawo hujjoji akan wannan daga cikin wani da ya halatta a yi masa sallah akwai ashirin wato shahidi wanda ya mutu fagen daga shi ma an shar'anta ana iya masa sallah saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni ranar yakin kudu da na hamza ya rasu wanzu Allah ce a lullube shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya jagoranci aka yi masa sallah kuma aka yi masa bari har guda tara sannan aka zo da wasu daga cikin gawawaji aka yi musu sahu kuma aka yi musu sallah ku kaga wannan hujja ce cewa wanda ya rasu fagen daga ana mai sallah daga cikin wayanda shari'a ta yadda a yi musu akwai man katala man kutula fi haddin min hududillah wanda aka kashe shi fi haddin a cikin wani haddi min hududillah daga cikin haddodin Allah kusa musulunci akwai laifukan da mutum ka yi a musulunci ta yi umarnin a kashe shi ko babu su cewa wanda yi wannan abin a musulunci ta ba da umarnin a kashe shi kawar misali wanda ya kashe wani mutum babu ne babu la a musulunci ta ba da umarnin a kashe shi sai dai ba kai za a kashe shi ba ba ni zan kashe shi ba za a danka hannun hukuma ne idan aka danka hannun hukuma ta yi bincike kwakwaran bincike da zai tabbatar da eh haka ne sannan hukuma ta yi masa hukunci na kisa ko ma ta ke masa hukunci wannan ganin damar da hukuma dai za ta je gaban Allah da wanda suke jagoranta wannan hukuma to kun irin wannan wanda aka kashe shi cikin wani haddi daga cikin haddodin Allah ana mai sallah kada mutane su ɗauka. ba a yi masa sallah ana yi masa sallah ce da hadisi Amr ne Husayn saboda hadisin Amr ibn An anna imra'atan min Juhaynata akwai wata mace ƴan ƙabilar Banu Juhaina. akwai wata mace ƴan kabilar banu juhaina atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mace ta zo inda annabi Muhammad tsira da amince Allah su tabbata a gare shi wa hiya hubla min az-zina ta yi cikin zina kuna ji ko ita ta gamu da jarabawa shin wanda ya yi zina musulmi ne ko kahiri ne eh mai zana kahiri ne a yana tambayar su yaran mai zina kahiri ne ko musulmi ne musulmi ne ko to shi nake su dama hankalinku ya kawo ku gane cewa dan mutum na zina ba kahiri ba ne iya dai kawai yana aikata wata zunubi wata kaba'ira daga cikin manyan kaba'irori wanda in ya mutu yana wannan kaba'irar in Allah ya ga dama ya yi masa gafara ya shigar da shi a tsaye in Allah ya ga dama ya kai shi wuta ya yi masa azabar zinar da yake yi bayan an azautar da shi ‘yan wasu lokuta sai kuma Allah ya fitar da shi daga wannan wutar ya kai ta aljanna in yi aikin shiga aljanna Allah ya kare to ita wannan matar yar kabilar Banu Juhaina ta je inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hiya hubla min az-zina tana dauke da ciki na zina wato imani imani kowa da irin naki? ita imaninta ya kai imani har tana jin ba za ta iya yadda ta zauna tun da ta riga da ta yi nan kuma ta samu juna biyu ta hanyar zinan nan ba za ta iya zaunawa ba sai ta kai kanta inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wannan mace ta ce ya nabiyallahi asabtu haddan fa aqimhu alayya tace ya manzan Allah na na cancanci ayi da haddi ka tsaye da haddi a gare ni akwai imani ko ba ku tana da imani ko ba su da imani ta yi zina ta yi ciki kuma ta je da kanta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ta cancanci a yi mata haddi wannan ya nuna kenan ta taba aure eh mata ce wadda ta taba aure domin wanda ya taba aure in ya yi zina hukunci da hukuncin kisa wanda bai yi aure ba hukuncinsa a yi mata bulala ɗari bulala nawa ɗari kuma bulalan nan ɗari ba wuri guda za a yi mai bararrabawa za a yi a sai bakin kasuwa a yi mai bulala talatin a sai fada sarki a yi mai bulala talatin a sai bakin tasha a yi mai bulala talatin a sai bakin gurbi a yi mai bulala goma nawa nan? ɗari to daga nan kuma sai a dasa ƙesa zuwa gidan yare shekara guda wannan shi ne hukuncin matashi wanda bai taɓa zina ba ran da ya yi zina a yi masa bula da ɗari sannan a kai shi gidan yare shekara guda to wanda kuma ya taɓa aure ya san me ake ce marayuwar aure namiji ko mace mai za a yi masa shi kuma a je a kashe shi to ya za a yi wurin kisan sai a je a yi gina ya aka yi gina ta kawo masa iya wuya ko iya a ƙirjinsa sai a samu a jehe shi da duwatsu kowa ya jefa sai ya mutu shi kenan sai a cire shi daga wannan ramin ko kuma ya an gana ma ba sai an gina ramin ba kawai za a tara jama'a a yi cycle daga nan sai a ɗaɗɗaure jiki ne daɗa in ba ka ji ba nori duk mai zuci hijewa a jewa nan yayo cikin nan a tura nan a jewa nan kada wanda ya buga jiwa ɗaya an gace ka samu dutsen ka ɗaya da kwamsa ka jewa Wadda shi jewa har sai ya mutu daga nan da sai a ɗauki gawar sai a je a yi mata wanka a yi mata da kawani kuma a jaya mata sallah saboda ni wanda ya rasu din nan musulmi ne ko kahiri musulmi ne alhamdulillah wannan macen shine ne ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ta tantance a mata haddi mun za Allah sai da haddi a kanta fada'a nabiyullahi waliyaha sai annabi ya ce je a kire waliyinsa me wali ubanta ko kanan ubanta ko wan ubanta ko ɗanta ko ƙananta ko jikanta a kira ya wani daga cikin aka ce aka kira ɗaya daga cikin faƙala da ya zo sai annabi ce ‘yar uwarku ga abin da ta faɗa kuma tun da ta yi ikirari idan mutu ya yi ikirarin ya yi abu ba sai ka ake ba ta riga ta yi kirari ta zo da ciki ce da ne ta yi zina kuma ta yi kirari cewa ta yi zina ta ga duk sai duk abin da aka so ya tabbata sai annabi ce wannan dan uwar nata ahdin ilaiha kun ga wannan yar uwar ko da take da juna biyu ku je ku kyautata mata ma'ana a sama mata abinci mai kyau irin wanda mai juna biyu za ta ci ta samu lahiya a sama mata wurin kwana mai kyau a kula da ita fa'iza wada'ad fa'adini biya sai annabe ce amma in ta haihu to ku zo min da ita ranar ta haihu ku zo min da ita shi kenan wannan waliyin nata ya iya ta gaba suka tafi aka ci gaba da kulawa da ita ana ta mata a ce jama'a Dan mace ta yi zina ta yi ciki na ɗaya ba zuwa aka yi aka da cikin ba saboda cikin nan ba a sani ba ‘yan haikwai wa zai zama yana yiwa wani araran mani ta Allah na iya bata Allah na ko bai ba bata tana iya bata ya yi wani babban malami ne ya yi wani babban ɗan siyasa da zai zama shugaban ƙasar Najeriya ya yi wani hamshakin mai kuɗi ne saboda haka ba za a zuba da cikin ba a je a kula sai ta haihu to haka aka yi sai da matar nan ta haihu ta samu duk kulawar da ya kamata ta samu to daga nan fa iza wudi'at fatini biha annabi ce in ta hayo ku zo min da ita fa fa'ala har ko yan uwan suka aikata fa umira biha annabiyullahi da aka zo da ita sai annabi yayi umunni fa kushifat alaiha thiyabaha Yake tuwayin da na jikinta duka a ɗaɗɗaure mata su ga jikinta a cire mata kaza a cire kaza amma a ban mata kaza da kaza sun ma'ubira biya farun jima sai annabi ya umarni a jefe a shekaga tausai bai hana awa mutum hukuncin Allah da inda tausai na sawa ka awa mutum hukuncin Allah da mata ga sai annabin ce oh kai amma da ke ba da sauki ke ta yi babu tausayi ta yi kirari ga ciki annabi ce a je a kula da ita aka je a kula da ita ta haihu aka zo a gaya manzo Allah ga ta haihu annabi ce to a je a daddaure ta da tuwahinta a ce in za a mutum haddi ba zagidin za a yi ba ba ta mai da mutum zirgin to mu illan mu yanzu duk da laifi an ga ce ga wani yayi duk da kun ga ba daidai na ba ana bugu ne ana bugu ana jiwa sai kaga wani ya kama haddi a ce matata wani sai ya ta ya rika zaranta ya ce wani ka kama step dinta su ce wani dan banza Allahu akbar wallahi wani dan banza sai ya kama pants dinta ya yaki ya ce ku to ku gani ba a haka in ma yadda ya kaci kana so ya masa haka akwai mai awa ma yadda ya ce haka akwai mai awa kauna ce haka akwai mai awa yaya ce haka to kai don me kai da haka manzo Allah ya ce a daure ta da tuwahin aka daure ta cikin tuwahin ta daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni a jehe bayan an jehe ta ta mutu sun masalla alaiha an jehe ta ta rasu manzo Allah ya umarni a yi mata wanka aka yi mata wanka aka yi mata sura sun masalla alaiha sannan annabi ya zo da kansa aka yi mata sallah ta more ko bata more ba yanzu wannan matar zina da ta yi an tarwaye ta an tarwaye ta da zinar domin an jehe ta an yi mata abin da shari'a ta ce a mata shi kuma za Allah sai ya sai aka yi mata sallah faƙala da hu umar sai sai da na umar waye sai na umar eh sai da na umar Eh, umar wa ake ce masa umar bin khatba alfaru eh umar dan haddali alfaru eh sannan shi ne halifan manzan Allah na nawa na biyu daga sayyidina abubakar sewa sai sayyidina umar to shi ne sayyidina umar da ya ga abin da matanar sai ta yi zana kuma ta yi kirarin ta yi zina manzan Allah ya zo da kai ne ya mata sallah shi ne sai na umar ya ce fasalla alaiha ya nabi lahi yanzu annabin Allah kai kai mata sallah kai sai da ka kai mata sallah wa kada zina kuma ta yi zina wa ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laƙada ta bat kaga ta nan ya kai umar ta tuba wata irin tubar da laukusimat baina saba'ina min ahalin madina da za a raba tuban tsakanin mutum saba'in cikin mutanen madina lawasi Atuhun da tubar da tarin tayar wace wahal wajadat taubatan afadalan min an jadar binauta halillahi ta'ala yanzu ka taɓa samun tuba irin matar da ta kawo kanta inda aka sallala alaihi sallama ta ce ga ta sa zo a yi mata hukunci ai wannan matar imani ya yi mata yawa imanin ta ya kai imani sun da ta zo da kanta inda aka sallala alaihi sallama ta ce a yi mata hukunci saboda haka wannan matar na da imani yasa annabi ya yi mata sallah da haka anan za mu ce shin idan mace mazinanciya ta rasu mace mai zaman kanta ta rasu ko kuma a'a wani mutum wanda aka wa haddi daga cikin hadodin Allah akwai zunubban da aka yi ma haddi ko babu kawai mai mun san dai zina zina na da haddi ko sai ni sata na da haddi ko to ina zuwa wanda ya sata ya tuba ya rasu ana mai salaku ba a mai mun samu biyu sai mi mai ta shan giya ne akwai haddi mun samu shan giya saurami eh ƙazahi ƙazahi ai da an gace shan giya ya ƙunshi shan taba duk suna ciki Eh, amma haddi na ƙazahi wanda yawa wani ƙazahi shari'a ta ce mai bulala tamanin to wurin bulala tamanin na in yar rasu ko ku an taɓa mai bulala tamanin yar rasu to shari'a ta ce in yar rasu duk da haka ana iya mai sallah to wanda ya ce akwai tambaya to bari ka abin dai mu gama tambaya waɗanda ne huka dai Sune ne na haddi ko zina sata akwai luwaɗi wanda ya luwaɗi yana da haddi mai haddisa a je a samu dukin da ya kowane duki tsawo cikin gari da wanda ya yi da wanda an kawa a can saman dukin nan mai tsawo in babu duki a samu bene gidan da ya kowane dai garin da tsawo a sai da fitar da wanda ya zana da wanda ya luwaɗi da wanda aka wa luwaɗi a turo su daga can su surmuyo da kai ko da suka suwa sun mutu ga luwaɗi na domin samu biyar ko waɗanda duk shari'ar musulunci ta yadda a yi musu sallah in sun da su

sai aka yi masa hajji shi shi ana yi mai sallah ko ba a yi mai sallah ana yi mai sallah aka wasu malamai sun kaci ana yi mai sallah wasu ka ce ba a yi mai sallah tun da dama musulmi ba shi rizai ya yi to wanda ya rizai ya za a yi mai sallah da ka ba a yi mai sallah shi ne zance mafi inganci tun da ba musulmi da ba. Ima kun gani damu ma musulmi na don an yi mai haddi bai sa ce ya mai sallah ta Allah ya samu daji eh. wani na tambaya wai shege na shiga aljanna ko bai shiga aljanna ni ga nau wa a shege wanda ya zana an ka samu wannan yaro shi a shege shi yaro ne Allah yi ne kawai Allah ya rubuta ya zo duniya ba ta yi uba ba uba na shari'a haka Allah ya rubuta to me laifi ne bai da laifi in shigantaka ta da wannan da cijar da wannan tsohon su sun kai shigantaka kun gane shi yaro rumi Allah yi amin saboda aka yaro shi da laifi ita zuwa addini eh farikun salam yaron eh an gabe gabara tara sai muka dawo eh to tambaya ana tambaya yace gashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Hamza ya rasu sai za Allah ya mai sallah kuma ya mai kabbara tara ga mun ko yanzu muna yin kabbara hudu to mu me yasa muke yin kabbara hudu ba mai yin tara abinda manzo Allah ya masa sayyidina Hamza abinda yasa an samu annabi ya je wata sallar jana'iza ya yi kabbara mutu. an samu ya je ya yi kabbara biyar an samu ya je wani wuri ya yi kabbara shidda an samu wani wuri ya yi kabbara takwas an samu wani wuri ya yi kabbara tara da haka sai aka ɗauki mai sauƙi da aka ɗauki hudu ana yi sau da aka kuma ba laifi ba ne amma mu ma wata rana in mun samu dama muna iya ɗana tara an gane hausar muna iya ɗana sunnar tara ko sunnar shidda ko sunnar biyar wata rana sai mu ɗana amma kanun mu yi sai mun karantar da al'umma to cikin karatun nan da muke yi za mu cimma duk waɗannan matsaloli. in mun cin musu mutane sun gane

bai wani malami ya ce kabbala ita dai sallar jana'iza kabbara hudu aka to in liman ku ya yi kabbala biyar wai kuma mun kuna iya sallamewa in kun ga sallame sai ku kyale shi shi ko sai daga baya ya gama abin da ya kai sallame maka yi to yi tambaya biya hukuncin wanda ya sallame sallar imamin ne bai sallame ba akwai sallatai ani azumi abinda malamin nan zai ce in ya tsara ta biyar tun da dai ku ba kusan da ta biyar ba to ku kyale shi ne ba za ku yi wata addu'a ba ku kyale shi sadda ya sallame sai ku sallame tare da shi haka ya kamata a yi ka jawo ma shekarar jiwa ne karafi a irin wanda ya kamata a zauna da in ka sai haɗari da shi da ana ɗan zauna eh yana yi wa bai da ilimin bai san da wani hukuncin ba kaga sai a faɗa mai da bar wanga magana saboda in yana yin ta mutane ko ɗan yare 'yan ƙananan warin waɗanda zai su kama kallo ne taskure yake ko ko ba haka ba ko ba hali ba su kama gani ne kenan Ake shi malam bai sani ba eh da Allah ya samu dace saboda haka mu dai abinda za mu karanta shine akwai akabbara biyar akwai ta kuma za mu samu da zakariyar Allah yanzu dai hukunce hukunce na muke ta karatu masu alaƙa da sallar gawa wayanda da wahala ka je wani wuri majalisi an ɗauko waɗanda matsaloli ana tattauna a kansu ko ba ganna ba da da wahala ka ana tattauna ba a kosanta ai da yawan mutane za a ga saboda majalisin na mutuwa na wani yace wallahi ji sai dai hukuma can sai ya saura ma dai shi bai zama ana ta magana kullum a ce duk sati dai mutuwa mutuwa sai Allah ya zaɓi gani am to wannan matsalar da muke magana a kanta insha Allah mun kawo ƙarshen ta to sai na hudu cikin wayar ake wa sallah alfajir cikin wayar da in mutu ana yi musu sallah fajiri waye fajiri almumbi isu silma asiwar muharrim shi ne wanda ya zabura ya fada cikin wani aiki na sabon Allah ko ya fada cikin wani aiki na haram muna ji mutum da yake aikata haram ko yake aikata wani aiki na sa to in yi rasu ana mai sallah kawo misalin wa misali tarikus salati kawo misalin mai tarikus salati wanda za a gani na yau an yi sallah da shi amma gobe ba gani shi za ka yi gani ne sallah a zahar sai ya ga dama ya la'asa yana sallah amma dai sallah ba zaunu gane ba to in yi rasu an nemi su sallah wana ji wazzakati da wanda bai ba da zakka da wanda bai sallah yana tariku salati da wanda bai ba da zakka ma'atirafi hibi wujubihima amma ya yi ikirarin cewa sallah wajibi ce zakka wajibi ce amma bai sallah ku fahimci matsalar nan a tambaiwa ne kika ga mun tashi mun yi arwalla mun ce masallaci mun yi sallah amma kai sai ka sha take kai zaman ka ko mu ce mu dawo mu so ka wurin da yake eh haka ne to kayan sallar ya ce a to ba kai ya ce e mi da ba kai ya ce a haka dai to wai baka yarda da sallah da bai ce a <laughs> wai bai yarda da sallah ba ya zai in ce bai yarda da sallah ba ne kawai na yarda da sallah a'a wani to ka yarda da sallah an ba kai ya ce e kwarai ko bai amma dai na yarda da sallah to in yarda ana mai sallah shi ma wanda bai bada zarka yana da dukiya amma bai bada zarka aka yi magana wani domin ba ka bada zarka ya ce to haka dai to yi maka yadda zarka ga wajibi ta bai ce a sai ka ce kahiri ɗan ba kahiri wa ka ce bai da zarka wajibi ta ba a to ai ba ka ba ce ka ya ce to don ban ba su amma na yadda da ita shi ma wanga in yi su malaki ana mai sallah eh eh eh sallah to amma bambanci ne shi kuma da wanda shi ya yi da sallah amma bai yi ba amma ya da kahiri ko wanda original kahiri na bai ma da sallah shi ko ya da sallah yi wa nan gaba ana tunanin ya iya dawo shi gaba da sallah suna da bambanci kuna ji ko tambaya aka yi a bambanci da tun da bainar rajuli wa bainar shirki tarkus salat ba haka aka ce ba tsakanin mutum da shirka barin sallah in ya bar sallah ya zaune mushrik ya zaune kahiri to amma shi wanga ba ya yarda da sallar ya yarda da ita in ma yace an yi karar sallar sai ce wa da mutane su sallar to wa da ta hana ce a a ku ce ku sallar ku ce ku sallar a to ya kai wannan haba na ce ku ce ku sallar. su daga irin wanda ya yarsa ne bin sallah sun da ya yi kirari ya yi da sallah haka nan ka ita ma duka ya yi kirari ya yi da zakka wanzani haka mai zina in ya rasu adam bin sallah wa mudunun hamre wanda ya doge yana shan giya ana mai sallah wa nahawuhum da wanda ya kama da su min alfasaki na daga fasikan mutane duk ana sallah fa inna yusalla alayhi ana Sallah. illa annahu yanbaghi li ahad al-ilm wad din sai dai an so ga ma'abuta ilimi da addini mutanen da suke malamai ne mutanen da suke sanannun mutane ne sun rike addini ko da ba malamai na ba to ana sa irin wayannan an yi da ta alaihim kasa ce wurin da za a waɗanda mutane sallah Allah ya kun gani eh mutum ne ya yadda da sallah amma baya yi mutum ne ya yadda da zakka amma baya hisuwa mutum ne yana zina mutum ne yana shan giya yan rasu to shi ne an gace irin malaman da sanannun malamai da kuma masu addini sanannu ko da ba malamai na ba to irin wayannan in an ga ta ayi wannan rasuwa to kasu dai kowa ya tsaya inda yake yi mai addu'a amma kasu sai wurin to amma yanzu zuwa akai in ma baka sai baka yi ma a sallama ma gida ga tawalar mutumin gada da aka tsaya wani mutumin to wai dan kogaro a ah, ce irin rainu wayo na kai dan kogaro ka ce mutumin nana dan kogaro da kowa ya sai unguwar ga harkar lalace na zinace kaka jin gida shi gara a ah, za Allah kabar kabar kabar ma haka ai ina da labarin da suwa eh eh to ga ta wannan wacce an ga wazo da rabi ina sani hudu da na na san yau eh, in lokaci ya hudu da rabi ta yi malayin ce zuwa shagulgulla ya akwai yan yara nan yan kanana masu wargi da sallah sai shigogin ta sai ce da allah an ce dan kogaro ya rasu za a yi sallah hudu da rabi ku ta yi ko tsarce ku sai a yi sallah duk a kanana yara da iri ne ya ko su mutane unguwa iri ne masu irin ɗabi'a sai sai a tura su ta yi cikin su a samu wanda ya ɗaya karatu shi jagorancin sallar gobe wani na koma to amma inda matsalar mataki yau ya hanga ce mutum na da hannu da shuni ko yan uwa ne na da hannu da shuni in yi rasu wala ya mara sai a gama mai tun da sa sun hara da wakawa eh? ana ta kai kawo wani kaji labarin rasuwar wani ya ta wannan halin baka ta hali ne ba iya to na san hali ne amma ai ana kara baka san wannan su ba shi aka za a cikin wani na za ku sai musalla babu hujja kuna ji babu hujja kwata-kwata ka sai dai a samu iri ne masu shan giya iri ne masu shan taba iri ne masu zina iri ne da ƙananan yara da wasu mutanen da addini bai dame su ba disney mai sallah cikinsu a samu wani shi jagoranci sallah a yi mai sallah gobe wani hukuma muna tare ko uqubatan wa ta'diban li amsalihim don wannan ya zama uquba azaba da ladabtarwa li amsalihim ga misalin don yan an kai haka nan masu a irin tasu ba dole su bari ba saboda cewa jama'a bari wallah ka irin abin da ya faru ga wani ya faru gare bari in gyara eh kama fa'alar nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya aikata wa fi zalika ahadith akwai hadisai azkuru ahadu za zan mata muku hadisi guda an abi katada hadisin abu katada abu katada yace kana rasulullahi idza iya lil janazati annabi an kirayi zuwa wata jana'iza ta'ala an sai shi tambaya mai jana'izar fa in usri alaiha khairan in wannan gawa ayi mata yabon alheri aka ce sai su manzala ce wanda halamu ne na yara su ta ce manzala yana ɗan bawan allah nan mai kiran sallah ba allah nan mai sharan masallaci ba allah nan wanda yana cikin a ba sakasaren masallaci a a yawon na masallaci a a limanin juma'a ga ta ba ina kaza kaga an yi mai yaban alheri ko sai an kawo mutum yaban alheri bai musu ne alaiya kairan kam sai musu Allah ya tsayi fa na alaiya yi muga wannan sallah wayan musu ne alaiya gairar zalika in an kai mata yabo wanda ba na kwarai ba qala li ahliha sai musu Allah ya ce wa masu ita sha'anukum biha ai malamu yau in kai aka rinsa aka kaji mutuncin wani sabbi ne kun gano da magana ka take Eh, ba su yi mai kun ko da manzan Allah ya zo an ka ce mutumin nan ba mutumin kware na sai har ya yi tsaye gaba ne shi mai sallah, sai ce kun biya, ku ce zuwa sha'an ɗan wan ma'ana ku buɗe mutane iri ne masu hali irin nashi ku buɗe su mai sallah, sai annabin zuwa siyasi amma mu yau in kai ya haka nan kasa ganka a sai ka shafa ce kasa a ce aiwan ga tozar ce eh, ai malam ma ka yanke hukunci daga ce kahiri haka wanzan su ce na taɓa zuwa wata sallar jana'iza an kace jagoranci sallar mutum biyu ne sai na ce jama'a cikin mutanen ga biyu waye har da ƙur'ani cikin su aka zuwa makaranta yana har da ƙur'ani in ma suna har da cikin su waye ya har da ƙur'ani ka mana mutane kamar abuka ka in na waye da Allah malam kamar wanda wanda magana ba da Allah ya muna sallar nace jama'a cewa ne cikin su wani har da ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wadda irin magana ta ga mala ai wanga cin zarafi na sai wani ya ce gaskiya wanganin shi almajiri na makarantar malama ne karatu kuma yana zuwa wuri kaza yana harbe ƙur'ani sai na ce ku tallabo muna shi an ga tallabo yana ce ku kawo kusa da ni shi koyon dan ƙara ba ita bayan wadda mu'ad mutane kawo muni na asiki ai mana da ana gama sallah ga abu ya zance mutunci a ya san wulaƙanci aka aka ta nuni na kawai wanda ya wani muba to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya zo sallah ya yi tsaye ga gawa ga yace shin ga mi Allah ba ne an ga ce ai ba ta kware ta ba ta da ke yace to fa sha'anu mu ta zuwa da dura kware ba ta mu ta yace ya mu ba mu koyi da shi ya ana haka nan ba dole mutane su gyara su ba saboda haka tsakani da Allah irin waɗanda ɗabi'u da kuka gani ana ta magana duka ana tattauna su ne saboda al'umma su gyara halayensu domin idan al'umma sun san da haka to dole kowa ya shiga taitayensa ya gyara halinsa Allah ya samu dace saboda haka irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiye salla ga wannan mutumin a lokacin da ya rasu Wannan mai salla alaiha da ya mai salla. to alhamisu na biyar cikin wani da ana yi musu salla almadin mai cin bashi yanzu ka ya kama ganin mai bashi ai kuwa ba a wasan lagatai Eh, goli ma highway to su wancan lokacin malacin baci kaba wani abu na wannan sai dole eh, cikin wayanda ana yi musalla almadini wanda ya ci baci allazi lam yatruku min almal ma yuqdi bihi daynu bai bari ba cikin dukiya ta abin da zai biya mai baci duk da aka na huyu sallah alai ana mai sallah. wa inna ma sadaka rasulullahi sallallahu alaihi annabi ya yin sallah ga wanda aka biya bashi ne fi awwal al-amr san farko al-amr farko farko musulunci ha amma daga baya duk wanda an ce ana biya bashi sai manzo Allah ce to ni zan biya mai bashi amma farko farko ya ga ce ana biyan mutum bashi sai manzo Allah ki mai sallah amma daga baya annabi Allah ya ruwa mai asiri yana da dukiya ya an da ce to wani ana biya je ba zai ce nawa na sai ce kaza sai ce to shi na yana hannun mu za mu biya wasiya a hadisi akwai hadisai masu yawa game da wannan eh hadisin warko hadisin salamatu bin akwai yace kunna julusa inda bi mun kasance zaune wurin annabi ya bi da na janazati sai aka zo da wata gawa faqalu sai sun ka ce sallah alaiha Salla alaiha manzo Allah kai mata sallah fa qala sai annabi ce har alaihi dainun ana biya sai bashi alula an ka ce a'a qala sai ce fa ta raka shay'an ya bar wani abu alula sun ka ce a'a fa sallah alaihi kuma annabi mai sallah kuna ji sai da ya tambaya ana biya sai bashi an ce ƙalula ya bar abin biya suka ce a'a sai mai tsalla kuma uta ya bi janazatin ukura aka sake zuwa da wata gawa faƙado suka ce ya rasulallah salli alaiha to kai mata sallah Ya ce har alaihi dainun ana biya ta bashi ila na'am an ga ce awo ƙana ba har da raka ce ya bar wani abu na biyan bashin qalu salasatu dananir abinda ya bari dinari uku da ya bari ala fa qala bi usluhi sai manzo Allah ya haka da yan yatsu ne salasu kayyatin kenan za a melala uku nauta za a masa uku nauta, fa sallallahu alaiha amma ya mai Eh, saboda bashin da aka jaki su ma'uce bisalisa aka sake zuwa da gawa ta uku faƙaru suka ce sallah alai ka yi mai salla ƙala har da raka shi an ya bar wani abu ƙalula har alai idanu ana biya ta yi bashi ƙalu salasa da nanir ana biya ta yi dinari uku ƙala sallu ana sahiru ya ce ku ce kuwa ɗan ku sallah ƙala rajulun min al-ansar wani mutum cikin mutanen Madina da ku Abu Qatada ana ce da shi Abu Qatada salla alaihi ya ya ce manzo Allah ka yi mai sallah wa alayya dainu ni zan biya bai bashi kun ji wanda aka yi eh, Abu ya ce shi zai biyan bashi kun gane eh hadisi na biyu hadisi Abu Hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yu'ta bir rajulil mayyit alaihi dayn annabi ya kasance ana zo mai da mutum ana biya sai bashi fa yas'aluhu tambaya har taraka min qada'in ya bar bashi fa in huddisa annahu taraka ya aka ba labarin cewa ya bar bashi eh abin nan ana biya sai bashi ya bar wafa'un abun biya sallallahu alaihi wasallam mai sallah wa illa in ba haka wa fara bai mai sallah qala yace sallu alayya sahiba ku je ku dan uwan ku sallah ma fata Allahu alayhi alfutu lokacin da wanzan Allah Allah ya ba nasarori wajajen yayi an ka samu gani muni ala sai annabi ce ana auladul mu'minina min anfusi yanzu ni ni tantanta ga mu'mini saboda kawo nasu kun gani fi duniya wal akhirah duniyar lahira sai da aka sai ce ikira ku in shi ito ku karanta ayat da Allah ya ce in kun ga dama annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya duk wanda ya rasu wa alaihi dainu ana biya sai bashi walam yatruku fa bai bar abin biya ba fa alayya qada'u annabi ce ni zan biya wa man taraka malan wanda ya bar dukiya wa huwa li warisihi to wannan dukiyar nan yi ta magana ne in mutum ya rufu ya bar dukiya ta wata ta magada ya nita amma yana biya ta yi bashewa a lati shi zai biya yana ce nan za mu tsaya abinda ba a karanta daidai allah shi ba mu ladarsa kudakudan da muka yi allah shi ke muna allah sha'amantar da muka abin da muke jinsu Allah shi ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon lisantarta a nan da ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika na an allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh